za a sake yi wa masu adaidaita sau sabuwar rijista tare da karɓar haraji kullum a jihar kano a biyo a cikin shirin domin jin cikakken labarin a tashar mata ara digital gwamnatin jihar kano ta sanar da cewa za a dawo da karɓar kuɗin haraji da ake karɓa kullum a wajen matuƙa baburan adaidaita sau kamishinan ma'aikatar sufuri na jihar kano injiniya muhammad digol shine ya bayyana hakan a hedikwatar karota a ranar juma'a ya bayyana hakan ne a wani ganawa da ya yi da ƙungiyoyin sufurin adaidaita sau na jihar kano kuma ya ce za wato ya zama wajibi gwamnatin ta ci gaba da karɓar harajin da ta saba karɓa a baya a wajen matuƙa baburan domin ciyar da jihar ta kano a ɓangaren sufuri kwamishinan ya kara da cewa nan ba da daɗewa ba za kuma a sabunta rajista a daidaita sahu domin tantance su da kuma sanin adadin su a faɗin jihar ta kano sannan za a fito da sabon tsarin da zai sauƙaƙa biyan kuɗin harajin na kullum da kullum kuma wato sabunta rajistar ba tare da an musgunawa matuƙan baburan ba shugaban hukumar karota injiniya faisal mahmud kabir ya ce sun kula 'yan siyasa sun lalata hanyoyin sufuri da dama a jihar wanda ba za su zuba idanu ba a kai ya kuma ja hankalin kungiyoyin 'yan ta sahu da su haɗa kansu domin cin gajiyar abinda gwamnati ke shirin bujiro da shi na ciyar da jihar kano wato ta ɓangaren sufuri ta biyo ma cikin shiri na gaba domin jin ci gaban labarin da kuma wasu sababbin labarin da dumi a tashar mu ARA Digital.